assalamu alaikum barkanmu da barkanmu da sake saurara da ku a wani sabon darasi na akan jerin darussan mu na CSS kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna Al Mubarak TV wannan darasi shine darasi na 20 da wannan darasi shine darasi na 30 darasi na 29 da ya gabata mun shine akan CSS border radius a yau kuma insha Allah darasin mu ne za mu shi akan display and visibility properties kafin mu ci gaba yan uwa zan so ku min subscribe ku rana min alamar kararrawa da kuma like domin samun sabon darussa da zara na dora sai mu goge wannan sai mu zo mu yi save save mu zo mu yi refresh wannan shine ta, ta properties guda biyu da za mu yi display and visibility properties to menene display wato display property ana amfani da shi ne domin nuna yadda kake so rubutun ga na html ya display a website ɗinka a display muna da blog muna da inline muna da inline blog muna da non to mafiya yawan mafiya yawan content ɗinmu da suke display a a html mafi yawancin suna display ne a blog wato abubuwan da suke display a blog a blog su ne deep tag yana display a blog header 1 zuwa header 6 suna display ni a blog paragraph yana display ni a blog palm tag yana display ni a blog header yana display ni a blog footer yana display ni a blog section yana display ni a blog waɗannan su ne suke display a blog sai kuma inline wato inline su kuma waɗanda suke display a inline element su span tag a tag img tag na hoto waɗanda su ne guda uku suke display a line to to yanzu abin da zamu yi idan muna so yadda mu sayar da rubutu ke display a block shine za mu bude paragraph din paragraph sai mu zo mu rufe paragraph sai mu a cikin mu yi display mu a wannan mu saka html element din to kun ga rubutu ya bayyana a website a shafin mu to abinda za mu yi musan yadda display yake bayyana shine za mu zo mu kira paragraph sai mu open and close wannan bit da muka kira sai mu saka boda idan muka saka boda ta nan ne za mu gane yadda display ke bayyana boda alal misali 3 pixels um, solid red semicolon mu zo mu save mu zo mu refresh kun ga boda ta bayyana to tunda har rubutunmu boda ta fara daga wannan bangare na farko har zuwa nan to shine block wato block shi bayyana ne daga farko wuta ɗin shi daga hannun dama har zuwa ƙarshen hannun hagu tun daga left har zuwa right to abinda za mu yi wannan header ne muka ba shi display and visibility properties to ya za a yi a block shi ke display idan muna so sai mu ba shi block idan muka mu ba shi idan muka ba shi ba wai bakin nan zai yi buda ba a'a zai kawo hannun. saboda a block yake misali yanzu mu kira header 1 yanzu idan muka kira header 1 muka open and close curly brace muka zo muka ba shi border border 3 pixels 3 pixels 3 pixels solid select mai save mu zo mai refresh kun gani duk abin da wit ɗin shi ya fara tun daga hannun hagu ya kai har ƙarshen hannun dama to wannan yana bayyana ne a block wannan shine block to abu na gaba da za mu yi shine yanzu za mu zo anan mu zaɓi wani ɓangare kamar yanzu wannan kalmar ta google sai mu ba ta span tag sai mu zo a cikin wurin da span sai mu fita mu fita daga cikin mu zo nan mu rufe span to sai mu zo idan muka yi safe muka zo muka yi refresh kun ga ba abin da zai bayyana dama shi span tag line ne ana amfani da shi ne kuma mafi yau domin kawata wani abu idan kana suka wani rubutu ba ko background nashi sai ka je ka saka span sai ka zo ka kira span kamar abin da kake su to yanzu mu kira span sai mu bashi abin da muke su kuma yanzu idan muka kira span sai mu open and close curly libres sai mu zo a ciki mu ba shi border mu ba shi 3 pixels solid red misef sai mu zo mu yi refresh kun ga google chrome ya kasance na da boda to yanzu idan muka bashi display block zai kasance daga nan sai ya kawo har dama ya kawo har hagu domin block yana farawa ne tun daga girman wit din width din shi yana farawa yana gamewa ne gaba ɗaya ƙarshen wit ya fara tun daga hagu har zuwa ƙarshe wit din shi gaba ɗaya ke display to ya za mu yi magana hakan sai mu zo mu zo anan sai mu kira mu kira span kawai mu goge shi mu zo a cikin nan mu ba shi display display mu saka colon sai mu ba shi block mu saka semicolon mu zo mu save sai mu zo mu refresh kun gani shi ma ya dawo gefe ya fara tun daga nan har zuwa nan ga buda ɗin shi nan yana a cikin ta ya block ɗin kun ba abinda zai shiga a cikin shi wannan shine block fata kun gane abin da zai farawa tun daga nan har nan yanzu ko da mun cire mai wannan background color wannan body din yana na block yanzu bar mu wannan boda din bar mu cire ta idan muka cire wannan boda muka yi safe muka zo muka yi refresh kun ga boda ka cire amma yana na a block domin daga nan har nan ba rubutun da zai shiga a cikin wannan wajen shine block to to yanzu kuma sai mu save sai mu zama refresh to yanzu sai mu zo mu cire mai block mun san display block sai mu save to yanzu sai mu zo mu cire mai wannan sai mu save sai mu zo mu cire mai wannan buda to yanzu abin da zamu sai mu zo mu bashi wani display kuma yanzu sai mu bashi display display none display none mu saka semicolon mu zo mu save mu zo mu idan muka refresh wannan kun ga dai anan muna da firefox da sauransu sai ga html firefox google chrome da sauransu idan muka refresh ba za mu ga wannan google chrome ba abinda zamu gani mozilla firefox da sauransu da mun ce display din shi non kun gani mozilla firefox da sauransu to wannan shine display non kuma muna display line to amma shi display line yanzu komai display line ba za mu fahimce shi ba sai mun zo mun gani to ya za mu san mu display line ta yadda za mu san display line za mu zo a kasan nan ne yanzu kamar wannan za mu yi kwafi ɗin shi zuwa guda uku ne haka sai mu zo mu yi safe mu zo mu yi refresh to kun ga ya zan guda uku display and visibility ga yanayin guda uku to sai mu bashi display online display online ana amfani ne da shi domin saka abu ya display a cikin layi daya to yanzu wannan shi header Hedawan muka bashi border 3 pixels solid red wannan shi ne header 1 da muka so idan yanzu muka zo muka bashi display muka bashi display muka saka in line muka saka semicolon muka muka yi save idan muka yi refresh zai kasance cikin layi daya kun gani ya jira mana su ga wannan ga wannan ga wannan wannan shine display line, to kuma idan muka zo a wannan display line din kuma muna display line block wannan shi display line. ana display inline block wato ka saka abu shi display a inline sa'annan ka saka mishi a block kuma block din sa ba zai kasance ainihin wancan default din na block ba zai dai samu wani space ne a tsakanin a cikin shi sai mu bashi inline inline dash block sai mu saka semicolon mu zo mu save sai mu zo mu yi refresh kun gani mun samu space a sama da ƙasa to wannan har ma za mu samu space da a ce wannan abin ya gami board ta gami to shine display block display align block yanzu idan muka cire wannan display block din muka save muka refresh kun ga haɗi da mun saka display align block da mun saka display align block za mu samu wannan space din yana bayyana kun ga to shine display align block mun yi display block mun yi display align block mun yi display none to yanzu abin da za mu je gare shine visibility hidden shi kuma visibility ana amfani da shi ne domin ɓadda rubutu amma kafin mu je da visibility hidden zan gwaji maka wani abu abin da zan nuna mana shine wannan header yanzu wannan rubutun mu na header da muka ba display lamp block yanzu za mu iya bashi display none gaba ɗayan rubutun ba mu sun gane shi display none sai mu yi save mu zo mu yi refresh kun gani na ba ku ɗazu misali da wannan ne to yanzu na ba da na ba da misali da wannan ne saboda a fi ganin abun shi yasa na ba da misali da wannan idan muka cire wannan bond din muka yi save muka yi refresh kun ga bayyana idan muka mayar da shi display online zai kawasance a online display online muka yi save kun ga kasance online to sai kuma visibility hidden to shi visibility ana amfani da shi ne domin da rubutu ba tare da kuma rubutu ya je wancan wajen ba idan muka saka display no wannan rubutu ya ɓace wannan rubutun na cikin wannan box din zai zo shi mai gurbin wannan to amma idan muka saka mai visibility hidden to zai kasance babu shi amma kuma wani abu ba zai zo a gurin shi ba yanzu sai mu bashi visibility visibility colon mu bashi heading mu saka semicolon mu zo mu save idan muka refresh wannan rubutun duka za mu saka lasa su amma shi kuma wannan ba zai zo mai gurbin su ba kun idan a display norm muka yi amfani wannan da ya bata wannan box din zai zo ya dawo a nan to amma yanzu ba zai je a can ba yana a wani ma zai ce to menene amfanin yin display non da display visibility hidden wato visibility hidden ya bada wannan rubutun kuma gashi space ɗin shi yana wajen yanzu wannan span tag ɗin idan muka ba shi visibility colon hidden muka saka sami semicolon muka yi safe idan muka refresh kun gabat amma kuma wannan space din yana nan to menene amfanin ma wannan ana amfani da display non ne domin saka rubutun ka shibata shi ɓace amma kuma a gaba za ka neme shi ma display a inda kake so duka insha Allah za mu dinga amfani za mu yi amfani da wannan display nom din a wani darasi mu bada rubutun rubutunmu mu neme shi mu yi amfani da css ko javascript domin bayyana sa a gaba hakan zai sa ka fahimci ma yadda ake yin wani abu sai ka ga an baka abun ma ka shi yadda kake so nan karɓar da rubutun kuma idan an yi kaza ya bayyana wannan shine display kuma muna shi a display yana yana da display visible shi display visible ainihi shine abinda yake fitowa da shi display visible wannan display visible din shine default shi shine default na yadda yake bayyana shine yadda zai bayyana kowa ya ganinsa shine display visible hidden kuma kabar da shi anan nan za mu dakata da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa na wassalamu alaikum wa rahmatullah a huta